da ba na Allah da annabi ba ne sai ku je can ku haɗe kanku. Ni kuma zan haɗe maimuna mu zan haɗe da maimuna ɗin mu gani. Yarinya kuma ta zo kenan da zama a gidan nan babu inda za ta sai ku dafa ta ku ci, idan kuna iyawa ku zauna lafiya. Yana faɗin haka ya juya yana ƙoƙarin saka babbar rigarsa. na ya bar ta ya fita batunta tana tsaye kanta a sunkuye, ta kasa ko da furta wani abun kuma balle ko ta motsa, don bata taɓa tunanin mijin nasu ya san Ya san sarika nokin da take yi tsakanin shi da matar shi ba uwar gidansu. Sai ga shi yau daga sama yana faɗa mata halayen ta a nutse. Gashi ta kasa faɗin abin da ya kawo ta ɗakin dan nauyi da kunyar abin da ya gama faɗa mata. Yana gamawa zai fita ya ƙara faɗin ku ba kwa ko tunanin ƙaddara da mutuwa ya kawo maimu. Ba kwa tunanin ƙaddara da mutuwa ya kawo mu da ‘yarta cikinmu, yanzu kun manta ƙaddara tana iya faɗawa akan kan ku, dan Allah babu inda baya ikon shi a duk lokacin da ya so. Wani irin yanayin nadama ya zo Hajiya Maryam sai dai kafin ta yi magana ya gota ya yi ficewar shi daga ciki ya bar ta tsaye tana a jiyar zuciya. Ina zaune a falo babu kowa sai tibin da ke ta faman aiki shi kaɗai, babu abin da nake sai faman tunanin makoma a gidan Alhaji Sani, da aka ce zama a yanzu ya dawo nan ɗin dindindin. Hajiya Maimuna ta fito daga ɗaki ta tsura wa diyar ta ta ido na wani lokaci. Hakan ya sa ta fahimci yarinyar ta yi nisa a tunani, wanda ta san ba na komai ba ne sai na kakarta. Ke sayyada. Sai da ta faɗa sau biyu, firgigit Fatima ta dawo cikin hankalinta, tare da ɗago kai tana kallon mahaifiyar nata, sai kuma ta yi ƙasa da kanta, don kawar da idanuwanta da suka tara waye a lokacin. Take tausayi da soyayyar ‘yar ya tsartu a zuciyarta, Wuri ta samu gefen ‘yar nata ta kai zaune sai da ta sauke ajiyar zuciya kafin ta ce, Ki yi haƙuri sayyada, ki ɗauka wannan wani abu ne ƙaddararre ya hau kanmu da ni da ke duka. Na san akwai zafi a yanzu raba ki da ki da ni a lokacin da kuke buƙatar junanku. Amma bayan da zan yi ne hakan ya zama dole a gare ni don samun ci gaban ku baki ɗaya nan gaba. Mun yi miki alƙawarin duk hutu idan kina son zuwa wurin ta. za a kai ki ko ita ta zo nan tunda na ji Alhaji na maganar taimaka mana ta hanyar ɗauko ta zuwa asibitin nan. Kin san kuma dan ke ce zai yi hakan da ba hakan ba sai dai a bar ta a can ta halaka kina ji kina gani tunda babu abin da za ki Tun zaman da ta fara magana sai yanzu na ji sanyi a raina. Yana ratsa min zuciyata jin za a ɗauko min manjo kusa da ni da gaskiya. Ta ce amma ba hakan bai faruwa har sai kin saki ranki a gidan nan. ya gani hakan zai sa ya ji karfin ɗauko manjo ɗin kusa da ke. A hankali na sa hannu na share hawayen da ya ɓata min fuska da farko. Na sauke ajiyar zuciya tare da ɗago kaina na kalle ta a karo na farko. Da ta zauna a gurin, ta ce ƙwarai, amma fa sai kin daina wannan tunanin ya ga kina walwala a cikinmu. Idan kika saki jiki da kowa a gidan nan, kika rungumi 'yan ƙannenki, kika saka su a jikinki. Kin mayar da hankali a wurin karatunki na boko da na muhammadiyya hakan zai sa ya ji daɗin tallafa mana. Amma idan kina cikin wannan haɗin ƙarshe shi ma ya ce a mayar da ke can ɗin, kin ga kenan ke kika cuci kanki. Da sauri na kara da ta ce, "I, eh, ke kika cuce ta man tunda kin kike kwantar da hankalinki mu kai ga manufa na sanya taimaka muku tunda ba halin in fito baro-baro in ce ga yadda nake son a yau mahaifiyar tsohon mijina da ya mutu." Da ƙyar na buɗe bakina da ya min nauyi na ce mamu. Na ce mamu na daina insha Allah zan yi kamar yadda kika ce in yi insha Allah. Ta ce da kin kyauta wa kanki. Tana miƙewa take faɗin hakan daga haka ta fice a ɗakin ta barna. Ci gaba da tunani can dai na ɗan gano abin da take ƙoƙarin fahimtar da ni ɗin da sauri na miƙe na tsari gyaran falon dole har zuwa ɗakunan kwananmu duk da ko a gyara suke a lokacin. Ta ɗan ɗauki lokaci sai ga ta shigo tsayawa ta tana min falon da kallon aikin da na yar zuwa bedroom ɗinta. Sai dai bata tare da ni a falon ba lokacin na shiga wanka. Na fito daidai lokacin da ta leko ɗakin wata da faɗin yanzu Alhaji ya bugo min. Wai gobe za a kai ki makaranta a yi miki interview. Sai dai ina ganin kamar makarantar ɗaya za ku dinga zuwa da sauran yaran gidan nan don haka nake son ki koyi kawar da ido a kansu. Domin su ɗin ma kamar sun fi iyayensu kishi da ni a gidan nan. A cikin rashin kuzari na amsa mata da to kawai, babu abin da zan ce bayan wannan amsar don yanzu ba zance ga ɗiyan gidan ba tun da ban san ko ɗayansu ba har lokacin. Ta kai kofa ta jiyo tana faɗin kina iya yin sallah yanzu dan azahar yi nake gani idan kin idan sai ki je kun gwaggo tana tambayar ki wai kwana biyu baki shiga ba gurinta. Duk a sanye nake jar Duk a sanyaye nake yin komai don har lokacin ban gama warwarewa daga damuwar da nake ciki ba. Ban gama shiryawa da wuri ba don haka na ɓata lokaci zuwa sashin amma ɗin har lokacin da kunne na suka dawo gida daga school. har lokacin da ƙannena suka dawo gida daga school wanka ne musu ba tare da umartar mamu ba don ganin dama na kawai cikin ƙoƙarin ganin na sake kamar yadda mamu ta buƙaci in yi. Sai da na shirya su muka zauna cin abinci wanda na gani a fuskar mamu. Hakan yi mata wanda na gani a fuskar mamun hakan yi mata daɗi ba kaɗan ba sai dai bata fito fili ta faɗa min hakan ba. Mun samu amma zaune da 'yan matan mama diye da suka dawo makaranta ba su ko cire yunifom ɗin jikinsu ba. Suna zaune da shi muka shigo fat ɗin da sallamar mu. Amma ta cewa nake gani nan kamar 'yar Bauchi wai ni kam a ruwa uwar kirowar ki take wa mutane a gidan nan ne. A ce muna gida ɗaya tun shekaran jiya rabon da in sake a ido na ko da yake ta kawo min uzurin baki da lafiya ne. A raina na ce Allah sarki uwa kenan ta ɓoye halin da nake ciki, ashe ba ta faɗa musu gaskiya abin da nake mata a faɗin ba. Dan in na shige ban bana fitowa ina ciki zaune ko kwance ga matsin da nake wa yaranta ko da yaushe. Har ƙasa na kai ina gaida ita yayin da ‘yan matan biyu da ke zaune ban ko ishe su kallo ba. A gurin Tana min ba'a ta ce ke ni ƙawarki ce ki daina tsugunna min. Ga kujera tan ki zauna Yarinyar albarka kin samu tarbiyya irin wadda ya dace ya mace ta yi ba irin wa'annan marasa hankalin yaran gidan nan ba. Tana magana tana nuna jikokin nata da ke zaune. Sai kuma ta sake juyawa wurinsu tana faɗin ga 'yar uwarku nan na san ba ku santa ba diyar maimuna. Diyar maimuna ta ce ta dawo nan gurinmu da zama kenan ita ma Ƙara sako min idanuwa suka yi suna kallo na ɗaya ta ce a nan gidan ita ma za ta zauna kenan. Amma ta ce gashi ko kin ji na faɗa muku dama ita ba 'yar gidan nan ce ba bare ba ce abin da ya yi ku shi ya yi ta ita ma don haka ina son a zauna lafiya a tsakaninku. Suna wani yamutsar baki tare da faɗin mu me ya same mu me ne nama a ciki sai dai idan wa'ancan da ke gurin gidansu da ke gurin gidansu na kullum gidansu na kulle kullum Amma ta ce rabarin da zancensu, da ku dai nan nake magana idan kanku yana haɗe, wane su su kawo muku wannan iskancin. Ɗaya ta koma ta kwanta ba tare da ta furta komai ba, sai mu ke fira da amma jefi-jefi wanda ba wani hira ba ce. Ita dai ce mai tambaya ta labarin kakata ina ɗan ba ta amsa da ya dace. Mun ɗan ɗauki lokaci a gurin tana tana kaɗo kan yaron muka dawo fat ɗin muka dawo fat ɗin mamu inda muka same ta tana girki. Ban zauna ba na nufi kicin ɗin gurin ta tare da tambayar ta abin da zan kama mata. Dan murmushi ta tare da faɗin koma ki zauna na kusan kammalawa. Ba abin da za ki iya min yanzu. Na ce na fa iya girki. Dan ni ke girka mana abinci a ɗakin mu kuma manjo na cewa yayi daɗi. Ta ce i e, lallai manjo kan ta ce ya yi daɗi. Tunda girkin mu ba iri ɗaya ba ne ki bari sai nan gaba. Kyayi ai ban dai fita ba na kama ɗauraye kayan da na gani ta yi aiki da su kafin in fito kicin ɗin ban yi wani hira da ba da ban saba kai wani lokaci a farke ba da an yi magariba nake shigewa barci don haka ne muna gama cin abinci ne musu sai da safe washe gari tun da na tashi ban kwanta ba a zato na tare da yaran za mu fita amma sai na gara sun fice bata ce mun komi ba Hakan ya sa na ƙara cikewa na kwanta ban sani ba ashe barci ya ɗauke ni. A ta cikin barci na nake jin ana tashi na a hankali. Na buɗe idanuna, mamu tana tsaye a kaina ta ce ki tashi ki shirya ga mai kai ki sukul nan zuwa. Tana fanin haka ta fita ta barna a ɗakin na shirya wani dogon riga. Na shirya wani dogon riga na saka ni a tamfa sai hijab ɗina da na ɗauko. Na dawo falo na zauna, ita kaɗai ce duk yaran sun wuce makaranta a lokacin, don haka daga ni sai ita a lokacin. muryar ta na tsinkayo tana faɗin dan Allah ki natsu idan kun je, don a san ajin da za su aje ki a nan ɗin. dan karatun, dan karatun nan ya sha bamban da na can sosai. Na gyaɗa mata kai. Na gyaɗa mata kai ba wai ba ta kai ga ci gaba da maganar ta ba muka ji sallama daga kofar fat ɗinta. Ta amsa ta da faɗin Ahmad shigo mana ka tsaya kuma. Can ya shigo yana ɗan gyara natsuwar shi. yana ɗan gyara tsayuwar shi a tsaye suka gaisa. A natsa suka gaisa, ta kallo ni tana faɗin ga yayanku nan, na ce ina kwana ya amsa a ɗan sake da lafiya, an zo lafiya ko yaya mutanen gida, na ce suna lafiya. Ba tare da ya ƙarasa shigowa bai ce idan kin shirya sai ki fito mu tafi, dan Alhaji na jira na za mu fita da shi. Hajiya ta ce a shirye take zuwanka take jira kawai a ɗauki hijab. Na ɗauki hijab ina da ke gefe ina ƙoƙarin sakawa a jikina ta ce Ubangiji Allah ya haɗa, ya ba da sa'a. Na amsa da amin tare da faɗin sai mun dawo. Ta ƙara faɗin Allah ya tsare ya ba da sa'a muka fice. Mun fito daga faɗin tani na gajiya jimai a karan farko tun shigowa ta gidan mace ce kamar ba basamudiya. Ga tsawo ga ƙiba sai dai baka ce sosai amma tana da ɗan kyan fuska gaskiya. Kallo ɗaya ta mana ta kawar da kanta gare mu daga ita. Ita ma fita za ta yi a lokacin don mukullin motar da take kaɗawa a hannunta ya nuna alamu. Kamar yadda na ji ya gaida ita ni haka na gaishe ta sai dai ban ji alamun ta amsa ma ko ɗayan mu ba. Muka fice ita ma ta fito a daidai lokacin ta shiga nata motar tare da wata mata daga cikin motar mu. Daga cikin motar mu ina kallon ta. Sun zuba mana ido musamman ma ni ɗin. Suna magana. Tun da muka fara tafiya ya kunna kira a mota na Sheikh Abdullahi Abba Zaria a hankali ne ma nake ɗan kama inda na iya a cikin karatun. Mun ɗan yi nisa da tafiya na ji ya ce Fatima kike ko? Na amsa a sanyaye da i, e", amma wasu suna kira na da sayyada wasu kuma su ce min a ruwa, sai dai kakanni na kawai ke kira na da a ruwan nan. Ya ce Fatima dai ya fi da shi za mu yi miki amfani a skul ɗin kenan. Na gyaɗa mai kai ya ƙara cewa Kina zuwa Islamiyya a can na ce, I eh, sai dai ba koyaushe ba don ni ban iya karya ba. Subhanallahi na ji ce, har sai da na firgita ina kallon titi, ko wani abu ya gani ya firgita shi ashe wai magana ta ce yake wa tasbihi. Dan me ba zuwa kullum ya ce baki san shi ne zai cece ki ba gobe kiyama. Wannan ai na bukun da kika ga an mayar da hankali gare shi ma'ana sosai. Ko baki san da hakan ba, ya kara tambaya ta yana mai juyar. Kuwa tare da ɗan kallona na ce na ji ana faɗin hakan. Sai na ga ya ɗan saki murmushi kaɗan tare da faɗin ji ma kika yi baki tabbatar ba. Na ce haka ne gaskiya ya ce to kin gane ina son ki min alkawari ɗaya don Allah daga nan idan mun fito zan biya islamiyya da ke kusa da layin ku in miki rajista a nan. Don Allah ki mayar da hankali sosai ga karatun duka biyun. Wata ran za su amfani ki sosai. Jin na yi shiru ya ce kin ji na ce i eh, cikin gyaɗa mishi kai. Kawai ya ce alkawari fa kika ɗauka za ki tsakani da Allah, kada in kai ki kwana biyu kuma ki ce kin daina. Na ce a sanye zan yi don ko mamu na ji tana maganar Islamiyya ɗin gare ni, ya ce da kyau shi yasa nake ƙara son halin hajiya mai muna wallahi, akwai sanin Allah a al'amarinta. To yanzu kin gani, tunda ita ma tana so kin ga hakan sai mata daɗi ni kuma Na yi maku alkawarin zuwa in kai ku kullum kuma in ɗauko ku. Kin yarda da hakan na ce na yarda. Ban ji kin ce insha Allahu ba ya ce cikin ɗan kallona na ce insha Allah ɗin. Ɗan dariya ya bai sauti ya ce bari mu gama da nan ɗin sai mu wuce can. Ganin yana shiga wani gida mai kyau yasa na mayar da hankali na ina tunanin ina zai kai ni kuma. Sai da muka shiga na ga ashe babbar makaranta ce a ɗaɗɗiya mai kyau ga 'yan makaranta nan Brejik da su maza da matansu. Kowa harkar gaban shi yake yi a gurin. Wani wuri muka tsaya da motar ya ce bismillah mu je. Na fito bayan ya buɗe mu motar don ban iya don ban iya buɗewa ba. Office ofis ɗin shugaban makarantar muka nufa namiji mutum. Namiji ne mutumin sai dai bai wani bai wani kai shekaru ba sosai muna zuwa suka gaisa da alama sun san juna sosai da shi. Dan sai da suka ɗan taɓa hirar yaushe rabo da shi. Kafin su dawo zance na. Ni ko ina zaune sai rarraba idanuwa nake a ofis ɗin sai can na ji ya ce wannan ce yarinyar ya ce i ita ce ƙanwartawa. Ya ji yogare ni yana faɗin me sunanki ne saurin Fatima Abubakar Azare. Kallon Ahmad ɗin yayi yana faɗin na ɗauka a ‘yar garin ku ce, ya ce a ɗiyar Alhaji na ne a Azara ake. Aka tayar da ita ya ce masha Allah Fatima wani aji kike a can na ce to a can ina da SS3 min exam ɗin zuwa SS1 ne. Ya ce kai ya aka yi ƙarama da ke karatun ki ya sauri haka amma ba matsala bari mu gwada ki mu gani Waya ya ɗaga ya kira wani layi ba daɗe ba sai ga wata malama ta shigo. Suka gaisa ya nuno mata ni ya ce ina son ki gwada min wannan yarinyar ko za ta iya wucewa SS. Ta ce yassa tashi mu je ko. Ta faɗa tana kallo na miƙe na bi a ce da a ce ina zuwa makaranta. Da ni gifted ce har ga Allah don Allah ya taimaka na amsa duka tambayar da taimun. Sai wurin lissafi ne na faɗi ɗaya. Muka dawo fuska ta ɗauke da murmushi ya suna haɗa baki wurin tambayar ta. Ko yaya ta yi makin? Ta yi makin? Ta ce ba matsala komai wallahi nan gaba ma za mu yi alfahari da samun ta a school ɗin nan insha Allah. Ahmad ya ji daɗi tare da washe baki mutumin ya ce ta biyo mutumin ya ce ta biyo ka kenan wurin ƙoƙari unlike sauran yaran da ka kawo mana gaskiya sai a hankali na marinsu. Ba mu fito ba sai da ya biya kuɗin komai da aka buƙata har uniform sai da aka bani kafin mu bar wurin. Zuwa Islamiyyar nan ma sai da aka yi min gwaji Aka san ajin da za a ajiye ni su ma uniform suka bani kafin mu dawo gida. To masu sauraro a nan za dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman al'adu.